ta toye matsafa sarki madina na godiya mu godiya ba ba mu albarkan sarki wallahi godiya muke ka tauba jinin dole kada ka sake da duniya wallahi toye matsafa girin nasara adali haka zai tafi nasara ne boro abi Allah